الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد yau ranar litinin watan ramadan yana da kwana goma sha bakwai alif ɗari hudu talatin da takwas kuma yau goma sha biyu ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya wannan shi ne karatunmu na goma sha bakwai a cikin suratul anfal da muke karanta a wannan masallaci na Al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin Afalla a Agege a garin Lagos kudu maso yammacin Najeriya wanda muna fasali na bakwai a cikin fasalallukan ta ayar ta kunsa jiya Allah ya sa mun kammala aya ta arba'in wa'alamu annama ghanimtum yanzu mu tashi aya ta arba'in da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تسر إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة لكم وأرادوا أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم الأنصار وقد